har abada. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون misalin ɓangarori guda biyu na kafirai da muminai kamar misalin makaho ne wanda baya gani da kurma wanda baya ji wannan shi ne misalin ɓangaren kafirai waɗanda ba sa jin gaskiya ji na karɓa ba sa ganinta gani wanda zai amfane su da misalin mai ji mai gani kuma wannan shi ne misalin ɓangaren muminai wanda ya haɗa tsakanin ji da gani na basira shin waɗannan ɓangarori guda biyu za su yi daidai a yanayi da siffa ba za su taɓa zama daidai ba to yanzu ba za ku yi la'akari da rashin daidaituwarsu ba yayin da bijirewar mushrikai daga imani ta bayyana sosai sai Allah ya lallashi annabinsa da cewa ba shi ne farkon wanda aka karyata shi ba Allah ya lallashe shi ne da hanyar ambaton labarurukan annabawan da suka gabata Allah maɗaukakin sarki